idea did you know akwai a ah, ah, ah, hmm? wannan ai kina da hasan ne ai kake a cewar ai wai wannan mai takura ce ba takura ce ba put the play play dai ban mamaki wa tallahi to gyara wannan naka gashi na kusa sallafewa kai hmm. Allah ya shirye ka mai gida wai rawa da ya cikin ka a tsakar falo yake jana as down wani shi as down Amerika America ne wannan jin daɗin irin su ne Allah ya sauke Allah ka raba mu da wannan jin daɗin ban mamaki wallahi tallahi ke har abada ina kwance miki ranki abada da daure shi ke da mata da miji su rinka hawa gurin irin su dami din nan hawa gudu kun kun kasa zuwa ku same shi ta ashe yanzu kana rawa da yar kamba da matarka ba eh dai sai sai sai sai wannan shine na farko shine na ƙarshe kuma ganin ki a nan kin kunna rawa kin kira wannan dattijan burin kuna rawa da shirin sai ya baci is a development ci gaba ne wannan ci gaba mai haka rijiya eh, ke lokacin da ke lokacin da muka yayin garaya kuke yi garaya fa ake yi Allah tsare ni da kidan garaya Allah amma yanzu lokaci ya zo zamani ne ah kana ji ni ko da da ne kuruciya ta ban yi kuruciya shashanci irin yanzu wacce kai ba kai yanda kai ta gashi yanzu ma ka girma ma gashi maimaitawa kake yi look haba hinta ana ga miki ita rayuwa tana buƙatar ka ringa dan shakatawa amma ko ina da an magana su shari'a shari'a an magana shari'a shari'a gidan bene shari'a shari'a tun kana kankanin ka mai gida dama haka ka tashi kai ne karya jakar wancan kai ne balla jakar wancan kana iban kasa kuma yanzu ma gashi an girma kuma su sarka ne su menene duk al'adar dai nasaran dai ka dauke ka lokacin da na zauna a Lagos a 1974 ga kin san katangar hudu da Green Pillar a nan a nan kin abokina ne amma ke imagine kina bana mamaki Wala addu'a zama ba zan kuma fasa ma addu'a ba Allah ya shirya Allah ya shirya ah, bari yanzu wanda zai ba bari zan yi Lebanon crop Lebanon crop eh. yes to yin takwarar zaki takwarar zaki taimaka ki shirya za mu je ki san Okay, daddy, wando zan sako? Bare ko. A kan dress za ki sa ki fita. To ki shige ki je ki alwala ki sallah. Shige ki je ki alwala ki sallah. Ko kina bani mamaki. Odo ta sallah sallah Kina Sallan nan in ba kai mun bata azar. ka bari sai mun magarba sai kai sai kai sai kai ka biya amma imagine kina tallahi mai gida na fada maka ji tsoron Allah duk ranar da Allah ya kama ka za ka gane ko ka ci gaba da wannan al'ada da ka dauka Allah ya shirye ka ni dai ba zan gaji da ma addu'a ba Allah ya shirya Allah dai ya shirya da girma Allah wannan zuwa turai an ya zama mene masu zai kama ni kallon nan ina ramawa to kuma me mene masu zan kai kama ni ku da an magana shari'a shari'a ku ku da bana mamaki wannan tallahi imagine